is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci goma sha tara arba'in da mita arba'in da mita sittin da kuma kan kilo has dubu a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu auren masu salamu alaikum tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jarragamar shirin a safiyar nan ga kanun labarai. Musa kanun labarin na cewa 'yan majalisa fa a Faransa sun amince akan ci gaba da kai hare-haren sama akan ISIL a Ukraine kuma wata roka ta afka wata mota har ma mutane guda goma sha ɗaya suka rasa rayukansu. Ƙwaro babban bankin duniya sun yi kyasin cewa tattalin arzikin duniya zai kara amma ɗan kaɗan. Kanun labarin kenan. To Allah kyauta. to those who may think of the Chibok scenario and further shy away from sending their female child or ward to school, please don't be discouraged. Ga kuma waɗanda suke tunanin matsalar da ya faru a garin Chibok zai sa su kira 'ya'yansu mata zuwa makarantu don Allah kar ku yi ƙasa a gwiwa. Uwar gidan gwamnan jihar Benue Madam Dusima Suswam Akaji muna da rahoto kan ziyarar da matan gwamnonin Arewa bakwai suka kai Maiduguri. Gwamna Abdulaziz Yari na jihar Zamfara kuma na sukar gwamnatin tarayya na kama jihar ta sama da naira biliyan ashirin. Sannan mu gabatar muku da shirin demokradiyya a yau. Yanzu ga labaran duniya. Jama'a masu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. 'Yan majalisar tarayya a Faransa sun amince akan ci gaba da kai hare-haren sama akan mayakan ISIL a Iraki. Misalin mako ɗaya kenan bayan harin da wasu maza guda uku waɗanda suka ce suna da alaka da ƙungiyoyi masu tsaron ra'ayi a birnin Paris ya kashe mutane guda goma sha bakwai. Da yake magana a gaban majalisar kafin jefa kuri'a jiya talata, Firayim Ministan Faransa Manuel Valls ya ce ƙasarsa na yakar masu tsaron ra'ayi ne ba addini ba. Shugaban hukumar 'yan sandan tarayyar Turai da aka fi sani da Europol a jiyan dai ya bayyana cewa misalin mutane dubu biyar ne daga tarayyar Turai suka shiga yakin Siriya lamarin da ke jawo zaman ɗaɗɗar saboda gudun kar wasu daga cikinsu su dawo gida su ringa kai hare-hare. Ƙasar Faransa dina ɗaya daga cikin ƙasashen tarayyar Turai da yankin gabas ta tsakiya. wanda suka haɗu gwiwa da Amurka domin yakar mayakan ISIL da ke kama da ikon manyan yankuna a Siriya da Iraki a shirin shekarar ta gabata. Idan kuma muka leƙa Ukraine mun samu labarin cewa wata makamin roka ta afka wata motar bas dauke da fasinjoji a kusa da birnin Donetsk da ke hannun 'yan aware masu goyon bayan Rasha har fararen hula akalla goma sha ɗaya suka rasa rayukansu. jami'ai da ke goyon bayan gwamnatin kasar ne suka bayyana cewa motar bas din na tafiya ne a kusa da wani wajen binciken ababen hawa da sojoji suka kafa a lokacin da makamin ya afka a motar shugaba petro poroshenko ya ce mace-macen ya so su zuciya matuka kuma nan take dora yan aware masu goyon bayan rashin alhakin wannan hari wani kakakin yan warin ya musanta wannan zargi harin da aka kai wannan mota ya ƙara kawo tsaiko ga yunkurin tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wuta na da aka kula cikin watan satumba da gwamnatin ukraine da kuma yan awaren suka rataba hannu a cikin watan na Satumba. An dakatar da gudanar da wani zama tsakanin shugabannin Faransa da Jamus da Rasha da Ukraine wadda aka ƙudiri yinsa gobe Alhamis a birnin Astana da ke Kazakhstan. Fada na ci gaba da taɓarɓarewa kusa da Donetsk a makonni da suka gabata. Labaran duniya suna zuwa ne daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC. To ma da kwararru a babban bankin duniya wato World Bank sun kiyasin cewa tattalin arzikin duniya zai karu amma da ɗan kaɗan a wannan shekara ta 2015 kuma har yanzu fa mafi yawancin tattalin arzikin duniya ba shi da karfi. Rahoton jiya talata da bankin ya wallafa ya ce tattalin arzikin duniya baki ɗaya zai karu da kaso uku cikin ɗari na wannan shekara wannan kuma ya tsara na shekarar 2014 da ɗigo hudu na kaso ɗaya cikin ɗari abin da aka yi nufi shine karuwa ba ta da yawa kwata-kwata amma ana ya kyautata zaton cewa fa za a ga haɓaka tattalin arziki a shekaru masu zuwa manazarta tattalin arziki da sun bayyana cewa faɗo farashin man fetur da kuma bunƙasa tattalin arzikin amurka na taimakawa wajen harzika haɓaka tattalin arziki a wasu yankuna na duniya shugaban world bank jim yong kim ya ce rashin tabbas game da makoma tattalin arziki a shekaru masu zuwa ne yake sa kasashe masu tasowa suke bunƙasa shirye-shiryen tallafawa masu ƙananan ƙarfi da kuma kawo ƙarshen dokoki masu jawo ƙalubale wajen zuba jari domin hakan shine zai bunƙasar ko zai bunƙasa samar da ayyukan yi abubuwan da ke kalubalantar haɓaka tattalin arzikin duniya dai sun kunshi raguwar cinikayyar ƙasa da ƙasa da kuma rashin ƙarfi ma da kasuwannin hannayen jari suke fama da shi bugu da kwari akwai tafiyar hawainiya da farfaɗowa tattalin arzikin tarayyar turai da japan suke yi sannan kuma bunƙasar tattalin arzikin ƙasar china shi kuma yana raguwa To, Bello shugaban Amurka Barack Obama ya buƙaci sabbin dokoki domin tsaro a yanar gizo, domin hakan ya baiwa gwamnati da kuma kamfanoni masu zaman kansu damar bayyana masu hulɗa da su bayanai idan aka samu matsala a ta wannan ɓangare. Da yake jawabi jiya talata babbar cibiyar tsaron yanar gizo ta ƙasa shugaba Obama ya ce ɓangarorin biyu na fuskantar ƙalubale wajen wajen bayyana bayanai saboda kuwa kamfanoni masu zaman kansu na shakkar bayyana idan suka gaza a harkoki na tsaro a yanar gizo. Mr. Obama ya bayyana cewa ya tattauna batun da shugabanni a majalisar tarayya da jam'iyyar Republican take da rinjaye a cikinsu har da kakakin majalisar wakilai John Bena da kuma shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijai wato da kuma shugaban masu rinjaya a majalisar da Mitch McConnell kuma duk sun amince a kan cewa ya kamata fuskanci wannan kalubale shugaban na Amurka ya ce yana da karfin gwiwar cewa yan jam'iyyun biyu za to za su amince da dokar da za ta kare kamfanoni masu zaman kansu domin rarraba bayanai akan kalubalen da suke fuskanta a yanar gizo ba tare da wani ya kai karar su kotu ba da kuma tabbatar da cewa gwamnati ta kiyaye yanci da mutuncin kamfanonin domin ta tabbatar da tsare hanyoyin sadarwar ƙasa baki ɗaya. Mr. Obama ya kira ga majalisar tarayya akan ta samar da isassun kuɗaɗe ga hukumar kare ƙasa wato Homeland Security ba tare da ɓata lokaci ba yana mai cewa tsaron ƙasar Amurka ba batu ba ne da za a yi wasan siyasa da shi. Yunkurin shugaban ya zo ne kwana ɗaya cif bayan wani harin ta yanar gizo da aka kai wa shafin Twitter da YouTube na babbar cibiyar wato kai hare-haren Amurka da ke jagorancin hakan a kan mayakan saka a iraki da kuma siriya maharan da suka saci shiga waɗannan shafuka sun bayyana cewa suna tare da ƙungiyar isl to a ƙarshe sahabu shugaban cibiyar kiyaye barkewar annoba da yaƙi da cututtuka a nan amurka ya ce yana da ƙarfin gwiwar cewa za a iya kawo ƙarshen annobar ebola a yammacin afirka da yake magana da jami'an kiwon lafiya da kuma 'yan majalisar dokokin ƙasa jiya talata a nan birnin washington dc dr tom frieden ya ce nan gaba fa za a tashi babu cutar koriya a duk faɗin duniya idan dai har aka ci gaba tafiya kan tarbar da ake a halin yanzu. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC. you. To madalla yau sha hudu ga wata ne cikar watanni tara daidai da sace yan matan Chibok da ake zargi kan yan bindiga a wato na Boko Haram a jajiberin wannan rana ce wayan gidan gwamnonin arewa bakwai karkashin jagorancin madam Dushi Masu Suwan suka kai ziyara jihar Borno dauke da kayan agaji domin waɗanda rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita ga Haruna Dauda biyu da ci gaban wannan rahoto. Faransu Suwan ta ce sun zo ne don wa gwamnati da al'ummar jihar Borno da mashiyar arewa musu gabacin Najeriya kan irin asarar rayukan da aka yi sakamakon irin wannan rigingimu. The story of the Chibok, a major disaster in our country, is still fresh and ever since then we have not stopped to pray for them. Madan Suwan ta ce labarin Chibok babban bala'i ne a kasar mu har yanzu yana nan sabo a zuciyar mu kuma tun a wancan lokacin ba mu dakatar da yi masu addu'a ba muna nan muna ta addu'an Allah ya dawo mana da su. To those who may think or the Chibok scenario and fathers shy away from sending their female child or ward to school. Please don't be discouraged ga kuma waɗanda suke tunanin matsalar da ya faru a garin Tibok zai sa su kira 'ya'yansu mata zuwa makarantu don Allah kar ku yi ƙasa a gwiwa don ilimi shine ginshikin rayuwar ɗan adam dan haka na roƙe ku yan uwana kar ku yi ƙasa a gwiwa wajen tura 'ya'yanku zuwa makarantu don neman ilimi a lokacin da yake mai da jawabi gwamnan jihar Borno Honorable Khan Shettima ya ce waɗannan 'yan Boko Haram sun sace mata da yara da dama waɗannan 'yan mata da ba san komai ba su 276 da suka sace a makarantar nan mata rage Tibok har yanzu wannan abin yana damun mu kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba wajen ganin cewa mun ci gaba da bunƙasa harkokin ilimi a wannan jiha don batun ilimi shine kan gaba gwamnan ya kuma yaba wa kungiyar matan gwamnonin kan wannan jajircewa da suka yi na ziyartar jihar borno ganin cewa 'yan kwanakin nan ne aka kai hari a garin baga inda ya ce ya yi tunanin cewa wannan hari na garin baga zai ya musu su. na ƙin ziyartar wannan jiha amma abin ya bashi mamaki matuka to yanzu me ake ciki ne kan batun yan matan nan na garin Chibok tambayar kiran ne wa sanata Muhammad Alundume dan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar kudancin Borno wanda kuma garin Chibok din kasance karkashin mazaɓarsa. tun da ranar da aka sace matan nan kai ka san ina kan magana akai gwamnati tana borno tana magana a kai kuma muna yin duk abin da ya kamata mu yi nakan je zaman da yan bboj din na suke yi don ba su goyon baya kuma mu yi muhawara akan duk hanyoyin nan har yanzu dai muna kira ga gwamnati mu muna ganin idan gwamnati ta dage ko da ma za a ce ba su kwato yan matan nan ba kili mata su gaya mana abin da zamu gaya wa iyaye akan abin da yake faruwa a cibok da yan matan nan yau ya yan matan nan wata tara yanzu yan matan nan gwamnati bata gaya mana ko bata ka bata yi mana mu wani labarin da zai kwatar da hankalin mu ba muna nan kuma muna fatan Allah ya sa yan matan nan suna da rai Allah ya sa suna da lafiyarsu Allah ya kuma ya dawo mu da su lafiya Alhaji Ibrahim Mandula na daga cikin al'umman jihar Borno da ke tukan ganin cewa an sake ke kubuto da waɗannan 'yan mata na garin Chibok ga kuma abin da ke cewa let's say for example yanzu haka kai sabon aure ka kawo gidanka ka aje wata tara ya isa ana expect matan nan ta yi ta daya ba wata biyu wata tara ba ce mana komi akai ba Allah na tuba abin na gani da laure cikin nadi ba kamar gwamnati tana cewa tana ta kokari tana bi a hankali ne saboda ba ta so wani abu ya samu 'yan mata na dan ko shi kan shafin sojojin Najeriya ta maganar cewa an san inda 'yan mata da suke a hankali mun na zo burin tambaye Malam Haruna su gwamnati mu take zolaya ne ko tana zolayan kanta ne who is fooling who a tsakanin mu da su to kuma menene di wannan batun sun sace 'yan matan Chibok da ma sace wasu mutane a wasu garuruwa daban-daban wani abu ne wanda al'umman jihar Borno za su manta shi da gaggawa ba musamman ma na ganin irin yadda waɗannan mahara ke ci gaba da fitattakan al'umma a ƙauyukan su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata Najeriya mu ce kar mu bar ta warkace. da Gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya zargi gwamnatin tarayyar Najeriya da rike kudaden jihar sama da naira miliyan dubu ashirin saboda dalilai na siyasa, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Murtala Faruk Sanyi na ya aiko mana. Idan suna tsammani cewa rike kuɗi zai hana wani abu ya tahi idan suna iyawa daga yau inda muke nan a ruwan CBN da mura da suka akwai ba kuwa ko naira. gwamnan jihar zamfara abdulaziz yare abubakar kenan sa'ad da yake kaddamar da yakin neman sake zaɓensa a garin gumi ta jihar zamfara inda ya zargi gwamnatin tarayyar najeriya da kin baiwa gwamnatin jihar ta bisa ra'ayin bambancin siyasa da kuma kulla makarkashiyar kawo cikas ga tafiyar ayyukan gwamnatin jihar ta zamfara. mun yi ayyuka sama naira biliyan talatin na dauki takarda na ba shugaban kasa shugaban kasa ya yi alkawarin cewa zai biya kuma ya sa a ci gaba da magana biya amma daga baya ya gaya min cewa baya da isassun kuɗaɗen da zai biya amma zai sa bankuna su ranta mana kuɗaɗe in ya samu kuɗi ya biya sai a ba bankuna ya ba da approval amma mp pdp sun je na jihar zamfara sun ce idan wannan kudin ya shigo a jihar zamfara babu shakka su wani a ci gaba da ayyukan gwamnati domin al'umma su ga laihin cewa gwamnati ta kasa to Allah ya so ba za a kasa ba kuma za mu ci gaba da bi kuma mun tabbatar da kuɗin al'umma jihar zamfara kuma za su ga al'umma insha Allah na ne mijin ta bakin wani jigo a jam'iyyar ta PDP a jihar ta Zamfara kuma tsohon dan majalisar wakilai Honorable Sani Muhammad Anka dangane da zarge-zargen waɗannan ayyukan da suke kowace suna magana an ba su ayyuka wa ya sa su su yi sun suka alƙawarin da su yi gwamnati ta ce to idan za ku yi kun san muna da standard na aikin da muke in za ku yi daidai standard na wannan aikin to za mu iya ba ku biyan ku in ka yi aiki ka ƙare me ka bata ka yi ka koma ga wanda kake tunani ya biya ka a ka ƙara aiki ka sake zuwa ka nemo abokan yan jam'iyyar ka yan adawa da gwamnatin da kake son ta biya ka sun zo sun kwamishinan ayyuka duk da buhari Dan takara da apc ai wannan aikin da ya zo kwamishinan ya ce aikin ka ya yi mugujar tsada To wani honorable kenan ina fahimce ka wannan shine dalilin da yasa kenan kuka je kuka ce kada a biya kuɗin kamar yadda yake zargi? Ba wanda ya ce kada a biya in shi ya saba alƙawalin da aka yi da shi ka yi aiki ka kai ma wanda ya ma aiki kai ke kake saya ya biya ka ka je ka faɗa mai ka ya ya duba ya gani kuma an duba standard aikin nan bai kai ba. koyar da dubin suka yi mutanen jihar zamfara tumaki ne inda mutanen nan sun ɗauki al'ummar jihar zamfara mutane da wallahi tallahi ko su fito da sunan wajen kabir wala ba za su yi ba don sun cuci al'ummar jihar zamfara. gwamnan ya kaddamar da yakin neman sake zaben nasa ne tare da rakiyar tsohon gwamnan sanata ahmad sani rimin bakura da kuma wasu kusoshin jam'iyyar pdp da suka canza shekara zuwa apc murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya ciwon kyanda bai ji wurin masu farauniya kwalin kuriya na gwamna samun gadon kuriya mamu da mijin tsara ne maka godiya an mariya da aisha barka ka ci tuwon dutse wale sannu da hankuri Allah ya karrama maka zai maka tunzuri Kirjin masara mun bar kunufin ku kashe fari Hasken makaranta mun gode maki tsangaya Kwalin kuriya na gwamnata mun gada muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha shida na dare. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba gangamin tara kudaden zaɓe sama da naira miliyan dubu ashirin da ɗaya da jam'iyyar PDP ta ƙaddamar domin yaƙin neman zaɓen shugaba Jonathan. Masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A ƙasashe da aka ci gaba akwai ƙa'idoji da aka tanada wajen neman kudaden yaƙin neman zaɓe. saɓa waɗannan ƙa'idoji yana kai ga ɗauri da kuma tara. A cikin watan jiya mutuniyar da shugaban Amurka Barack Obama ya zaɓa ta maye gurbin Attorney General Eric Holder wadda ya yi murabus mai suna Loretta Lynch wacce lauyar gwamnatin tarayya ce mai kula da shiyar New York ta nemi alkalin wata kotun Amurka ya ɗaure wani mai tara Hillary Clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka kuma uwar gidan tsohon shugaban Amurka Bill Clinton kudaden yakin neman zaɓe ɗaurin shekaru hudu da rabi a gidan fursuna saboda tarawa kwamitin yakin neman zaben ita madam Hillary kuɗaɗe sama da dala dubu ɗari da tamanin ba bisa ƙa'ida ba. Masana suka ce matsalar ƙasashe kamar Najeriya ba rashin dokokin ba ne amma mutunta su. Kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba kwamitin yakin neman zaɓen shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya tara sama da naira miliyan dubu ashirin da ɗaya ƙarshen watan jiya. Al'amari da masana suka ce ya kaucewa dokokin ƙasa da suka hada har da na zaɓe. ga Nasiru Adamu Likaya da Shimfiɗa. shugaba jonathan ke ta karkarewa a kamfe don zaben watan gobe bayan liyafar tara masa kudin kamfe sama da naira biliyan 21 hukumar zaɓe dai ta ce hakan ya saba wa doka ga martanin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar nick dazan sashi 91 na dokokin zaɓe aka ce wanda zai takarar shugaban kasa bai kamata ya kashe fiye da biliyon guda ba kuma duk wanda zai ba shi gudunmawa ko tallafi bai kamata ya bada fiye da miliyan guda ba amma abin da muke gani ko muke karantawa ya saba ma wannan doka. In ka ɗebe hakan ya saba doka ba dai wani matakin zahiri na takawa kan birki daga hukumar zaben da ita kanta za ta nemi kusan naira biliyan ɗari don zaben mai zuwa. Sai dai wani martani na daban shine na mataimakin sakataren labarun PDP barista Abdullahi Jalo da ke cewa waɗannan makudan kuɗaɗe fiye da naira miliyan dubu ashirin da ɗaya ba na kamfen kaɗai ba ne. Kuɗi da aka tara kuɗi ne na ƙarisa sakatariyar na PDP. shirya Chairman ya tashi ya yi bayani cikakke kungiyoyi da ɗaikokin jama'a da kudaden da aka tara ba wai naji ba ne ni na wajen ba a ce kuɗi na kamfen ba. Bari sai haka ne nawa aka baku a cikin wannan naira biliyan 21 tun da ka ce hadda na karisa helkwatar jam'iyyar. Ai kaga gazawanku kenan ku 'yan jaridu. Kuɗaɗen ma tukuna yanzu ne shi mai girma ame ma'azu zai wa duniya bayani cewa ga kuɗi ga inda suke amma sai a ta ji sai a sai a ɗauki abubuwa saboda daɗewar mulkin pdp da kuma yanda rayuwa take ido a karena biliyan ashirin da ɗayan nan da ake magana fa duk a takarda ne bai zama kuɗi ba <laughs> ba samu magana nan da kake faɗa kana jin 'yan najeriya za su amince da kai ba za su ɗauka kawai kame-kame kake ba ah, a dai yanda nake yawan abubuwan da nake faɗa na faɗin abun da mutane hankalinsu zai kwanta yadda za su yadda da magana ta gaskiya kuma sun yadda cewa ni da tijo ne ina faɗan abu na gaskiya sunana ibrahim hussaini abdulkarim mu ne consultant da janar muhammadu buhari ya kake kaddamarwa yanzu da a ce za mu dage mu ma daga nan ranar yau zuwa next month in an samu banki ya samu aiki mu ma muka yi wannan mu ma za mu tara naira biliyan 21 din nan Su amma bambancin biliyan 21 dinmu da tasu su tasu ta cance an kayu mu kuma tamu ta gaskiya ce kuma bai yiwa a ɗauki ta gaskiya da wadda ba ta gaskiya ba hada su kuma a ce za su yi aiki iri daya masu sharhi na ganin masu ba da gudumawar nan ta biliyoyin naira na zuba hannayen jari ne don in gwamnati ta samu su riɓanya riba har da ribau nasiru da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. Kamar yadda kuka ji kakakin INEC Nick da zan ya faɗa shi ma lauya mai mana fashin baki Hassan Liman wadda ɗaya ne daga cikin manyan lauyoyin Najeriya ya kawo ziyara nan Amurka a New York. A can na riske shi kuma muka nemi jin abin da doka ta ce kan batun tara kudaden yaƙin neman zaɓe wadda shi ma yadda da abin da Nick da zan yake cewa. Batun maganan yadda za a tara kuɗi na yakin neman zaɓe an yi magana ne a kan shi a ƙarƙashin kashi na 225 na tsarin mulki ta najeriya a inda aka haramta karɓan kuɗi ko daga gungun wa'yansu daga ƙasan waje ko samun wani taimako daga ƙasan waje amma musamman inda aka yi cikakken bayani a kan yaya ne da ya kamata a tara kuɗi na batun maganan neman zaɓe na yakin neman zaɓe an yi shi ne cikakken bayani a fili a ƙarƙashin dokan zaɓe kashi ta casa'in da tara na dokan zaɓe na dubu biyu da goma a inda aka ce in mai neman takara na shugaban ƙasa abinda aka yadda ya tara in ya zo neman yakin neman zaɓe ne naira biliyan ɗaya naira biliyan ɗaya wanda zai nemi mukami ta gwamna zai nemi zai tara kuɗi da ba zai wuce naira miliyan ɗari biyu ba wanda zai nemi kujera ta majalisar wakilin ah, dattawa wata senate kenan naira miliyan arba'in na kiran tarayya naira miliyan ashirin masu neman a majalisa ta jiha naira miliyan goma an je ma har ciyaman na karamar hukuma aka ce miliyan goma da kansila miliyan ɗaya a nan inda iya a kudaden da aka amince kenan kadai masu neman kujeru a najeriya za su tara an suna neman yakin neman zaɓe kamar yadda na riga da ambata musamman kai magana akan shugaban ƙasa abinda doka ta zaɓe ta ce ya tara kar ya wuce naira biliyan ɗaya aji sabo. To Hajar Saliman shugaban Najeriya ya tara biliyan sama da ashirin da ɗaya. Saboda haka mai zai faru? To, aji sabo wannan da kuma jama'a masu saurara amsan wannan tambaya shine za mu sake koma cikin dokan zaɓe a kashi casa'in da ɗaya ƙaramin kashi na goma na wannan dokan zaɓen inda aka ce in aka samu wanda ya yi tara kuɗi ya wuce abin da ake magana wato da saninsa to har ko kuma da saninsa to fa za a iya eh, gurfanar da shi a gaban shari'a za a iya masa tara ta naira miliyan ɗaya wato in dai mai neman takarar ko mai neman kujerar shugaban ƙasa kenan ko kuma a masa hukunci a kai shi gidan yari na tsawon wata goma sha biyu ko kuma ana iya masa tara a haɗa da eh, tura shi gidan yarin in kuma gwamna ne za a iya masa tara na naira ah, ah, dubu ɗari takwas ko ɗauri ta ah, ta wata tara ko kuma haɗa guda biyun gaba ɗaya ɗan majalisar tarayya ko dattabai a dubu ɗari shida ko wata shida a gidan yari ɗan majalisar wakilai dubu ɗari biyar za a yi masa tara ko a kai shi gidan yari wata biyar aka dan majalisar jiha dubu ɗari uku ko a yi masa tara a kai shi wata uku. Hajjar Salliman cikin waɗanda suka bada wannan guduma ha da gwamnonin jihohi. Mun sani a daidai karamin sani da muke da shi game da tsarin mulki ɓangaren zattasuwa bai da ikon ya kashe ko daidai da sisin kwabo. Ba tare da sanin majalisa ba, komai sai yana cikin kasafin kuɗi kafin a yi amfani da shi. Shin, waɗannan gwamnoni ina suka samu ikon ba da gudumar miliyan hamsin hamsin daga jihohinsu? To, uh, abin da da ni da kai gaba ɗaya ba mu sani ba ne a lokacin da suka ba da gudunmawa nan ba su ce sun diban ji inda suka ce sun bayar a madadin jiharsu ba in kuwa sun bayar ne a madadin jihar nasu to sun yi abin da ya saɓawa ka'ida ta kasafin kuɗi wanda dole sai fa an yi abin da ake ce budget wato kafin a ce kafin a kashe kuɗi. Masu haro saboda ƙurewar lokaci a nan za dakata sai kuma makon gobe da ikon Allah mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin Nasiru Adamu Ilikaya da kuma lauya Hassan Liman da Maki Bahiro Diodone da daidai da sautin shirin a nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla ga Bello Habib Galadanci ya kimtsa da tashin kanun labarai kafin mu sallama da ku baki daya. To sabu 'yan majalisar tarayya fa a Faransa sun amince akan ci gaba da kai hare-haren sama akan mayakan ISIL a Iraki. Misalin mako ɗaya kenan bayan harin da wasu maza guda uku waɗanda suka ce suna da alaka da kungiyoyi masu tsaron ra'ayi a birnin Paris ya kashe mutane guda goma sha bakwai. Idan muka leƙa Ukraine kuma mun samu labarin cewa wata roka ta afka wata motar bas dauke da fasinjoji. a kusa da birnin Donetsk da ke hannun 'yan awari masu goyon bayan Rasha hafaran kula guda akalla guda goma sha ɗaya suka rasa rayukansu. Jami'ai da ke goyon bayan gwamnatin kasar ne dai suka bayyana cewa motar bas na tafiya ne a kusa da wani wajen binciken ababen hawa da sojoji suka kafa a lokacin da rokar ta afka musu. Kwararru a babban bankin duniya World Bank sun yi kiyasin cewa tattalin arzikin duniya fa zai karu amma dan kaɗan a wannan shekara ta 2015 kuma har yanzu dai mafi yawancin tattalin arzikin duniya ba shi da karfi rahoton jiya talata da bankin ya wallafa ya ce tattalin arzikin duniya zai karu ne da kaso uku cikin ɗari a wannan shekara shugaban amurka barack obama ya buƙaci sababbin dokokin tsaron yanar gizo domin baiwa gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu damar rarraba bayanai cikin sauki da yake jawabi jiya talata a babbar cibiyar tsaron yanar gizo ta ƙasa shugaba obama ya ce bangaren guda biyu na fuskantar kalubale ne wajen rarraba bayanai saboda kuwa kamfanoni masu zaman kansu na shakkar bayyana inda suka gaza harkokinsu na yanar gizo A ƙarshe kuma shugaban cibiyar kiyaye barkewa annoba da yaƙi da cututtuka a nan Amurka ya ce na da ƙarfin gwiwa cewa fa za a iya kawo ƙarshen annobar Ebola a yammacin Afirka. To ma Allah gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah ku sake jin mu da wani sabon shiri kamun mu yi sallama da ku muna ƙara miya gaisuwar ta'aziyya ga Alhaji Tanko Muhammad Bala tsohon babban sakatare a gidan gwamnatin jihar Adama da Malam Abdulsalami Muhammad Bala wadda aka fi sani da Ankal Salami da Malama Aisha Muhammad Bala bisa rasuwar yar uwarsu Hajiya Fatima Jibril Grema wacce aka fi sani da ya da Allah ya wa rasuwa ranar Litinin muna kuma ƙara ta'aziyya ga 'ya'yanta musamman manya da suka da malam sallau jibir grema na port authority commander isa grema da hajiya mairo grema da sauransu allah ya jikanta da rahama mu kuma kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin bello habib galadanci da kuma kiba hero da ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya jim haman da ya riga masa anan nisa abu imam aliyu zan da aka ta yin sallama da ku mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.